Ko za a iya soke sakamakon zaben Najeriya? jami'in Najeriya akan babban zaɓen da aka fafata aka yi za kokarin yin abin da za a cewa bai taɓa yiwuwa ba shi ne samun wata kowace ta soke sakamakon zaɓen shugaban ƙasa mafi yawan al'umma a nahiyar Afirka. Peter Obi da Atiku Abubakar dan takarar da suka zo na biyu da na uku a zaben sun lashe takobin zuwa kotu domin kalubalantar sakamakon zaben wanda bola ahmad tinubu na jam'iyyar apc ya yi nasara wanda ya samu kashi 37 cikin 100 na kuri'un da aka kada to sai dai wace hujja suke da ita kuma suna iya sa a soke wannan sakamakon zaben tilas a shigar da kararrakin zaɓe na najeriya cikin kwanaki 21 bayan da aka samar da sakamakon zaben in ba ka kotuna za su yi watsi da su saboda aka fita obi da atiku abubakar na damar shigar da kara daga nan zuwa 31 ga watan maris kenan sai dai a wannan jan aikin ne ganin cewa sai 'yan takarar sun tattaro bayanai daga shaidu kuma daga mazaɓu fiye da 176 da kuma cibiyoyin tattara bayanai fiye da 8,000 na wuraren da aka kada kuri'a da kuma tattara sakamakon zaɓe a faɗin najeriya cikin wannan ɗan takaitattun kwanakin a samar da kwanaki da tamanin bayan an shigar da ƙara a kotun da ke sauraron ƙarar zaɓen kuma ganin cewa mista obi da kuma alhaji atiku abubakar su daban da ta ɗan uwansa da ƙarshe dai kowanne daga cikin ya samu hukuncin ne a lokacin da kotun da ya tunkara ta kammala sauraron ƙara tashi sai da 'yan takarar biyu basu gamsu da hukuncin da kotun sauraron ke zaben suka yanke ba suna iya ɗaukar kara zuwa kotun kolin ƙasar ɗaukar kara da na iya kaiwa tsawon kwanaki 60 saboda haka za a iya kammala shari'ar ne cikin watanni takwas kenan shin wannan shari'ar na iya zaɓar rantsar da shugaban ƙasa zai yi wahala kotun sauraron zaɓe ta yanke hukunci kafin ranar 25 ga watan mayu lokacin da za a yi bikin rantsar da bola ahmed tinubu a matsayin shugaban ƙasa kuma ko kotun ta umarci a sake yin zaɓen ko kuma ta bayyana wani ɗan takara na daban a matsayin wanda ya lashe zaɓen babu shakka sabon shugaban ƙasa zai ɗaukaka ƙara zuwa kotun kolin najeriya da 'yan jarida suka matsa mr obi ya bayyana hujjojin da yake da su ya ce shine ya lashe zaben bayan na sai cewa komai shi ko atiku abubakar sai sanar da cewa ba bi ka'ida ba kan hanyoyin da aka bi da sakamako da aka samar a babban zaben da aka yi na kasar sai dai abu yana take dukkan jam'iyyun adawan biyu sun fi mayar da hankali ne ga gaza da hukumar zaben kasar ta yi na tura sakamakon zaben nan take daga rumfunan zaben kasar hukumar zaben ta ta ce cunkoso mai yawa da aka samu shi yasa bata iya wallafa sakamakon zaben a shafinta na intanet ba yayin da ake sanar da su a rumfunan zaɓe kai tsaye kusan mako guda kenan bayan kammala wannan zaɓen akwai kimanin kashi sha biyu cikin ɗari na sakamakon zaɓen da har yanzu ba a wallafa a shafin na inec ɗin ba wani babban lawyer mai suna yemi da johnson ya shaida bbc cewa tsare-tsaren da hukumar zaɓen ta saka ba daidai suke da dokar ƙasa ba saboda haka za a iya soke sakamakon zaɓen ne kaɗai idan ya taka dokar zaɓen ƙasar sosai idan rashin bin ga'idojin hukumar zaɓen ba zai shafi sakamakon zaɓen ba kasancewa haka ba zai sa a soke sakamakon zaben ba idan wasu sakamakon zaɓen a wasu wuraren ba su zama daidai ba ana iya sake yin zaben a wuraren amma sai idan yin hakan na tasiri ga ainihin sakamakon zaben